suna bayani dangane da wasan ma'amala da rantsuwa ba wanda ilu kuma ya kyalla ina ɗago da rai daga cewa كلا ألف ملكوت قبل البيت قلوب التسلم المرتبى إذا بلغت كيف معمدا فلا تنظر يومئذ تراه النظر وتلك الأشكال مدى وربما أن المعنى اتصال فكبا من لك بالمهر من الذي لا يجب أن يموت إليه مطلق إذا كتبت عتق أمور الناس لم تزم لها لك معرفة نبات أتى رسول الله سيد الولاء أرهن والله الكمال والنبات في حفظ النبات وأعلم مرة ومنصبات أتى رسول الله الأرحم القلام وكتم لا أعلم وكتبا أو الألف بالجميل إنه أما قال نبي أولو الإله فأسب النفس على ذول القضاء إذا تولى الأمر تغريب الجواب فتعالى يكفر بالفتاوى تارة تريد القرية إلا كبار لا تعجبن من حديث غير خبار بل ما من صالح كيف نجاه إن النجوم المسح أمسك الصلاة وذل الخالق أرحم الله إلا بقايا المنافقين إلى سبيل كم من مضبوطة don su zama ɗan uwa ko ku zama ɗan uwa wanda yake maskutakin akalaku ko da dafar da masan ila makushi wanda yake ɗabi'o'i ne waɗanda aka wuce ba. Ilafar da masan ila makushi yawa ɗan uwa wanda suke ɗabi'o'i ne waɗanda aka wuce da suna. Wato ɗabi'o'i ne ba masu kyawu na ba. amma alfaifu wani farin shi ga alwuddar soyayya ya kulkin don wata ɗabi'a wanda da a wani aka yarda da ita da yawa ɗan kuma mai wani ɗabi'a wanda duk zama da cikin farin shi mai ɗabi'a ne da ya jawo don ga shi ana yarda shi. Da ta riba ba na ta riba ba na ta faifa idan kanta duka kakali mahmudan wanda aka yabo kullum an ka fara mun ji wa ne kullum an ka fara mun ji wa ne to bala ta mahu yau wata rana kakka zarge ki in tarawar in kaddame annaba ya ta don haka ba kullum wata jama'a ba نعم نعم mutan tana da takobinka kullum kana tsarawa a dukkan kullum kana tsarawa kina zarewa da kana da kake ya ake tsara a dukkan bai faru ba ai da yawa a tsarkar doki ko kan kasancewa wata rana mai tsantsari ba an kawai zuwa a tsarin wajen dawo nan a rawa a cikin ya tsarki aure sannan kuma yadda da yawa na gobe shi ma wata rana aka fara a shirki da yawa mutum wanda aka yi mai zirgin jami'a na wata rana su dan karkace wasan kusantar masu wasu Iskandar mata suna ƙetare fagen da haka, fagen da suka, rubba ma da yawa فقال كنت أنك جئت لما أتاه ففكر فقه ولم يرد قرب عرفين شكيه من لك وجنا حتى علينا كيف بالمهر الذي فينا فيقرن تلك الأبيعة أننا من فيقرن تلك الأبيعة أننا من وجه حتى وصلنا الوردوات في هو المنزل على الأمر الذي لا يجوز العدل إليه في هو المنزل على الأمر الذي لا يجوز الظالم كان المرتقى والانتعكع إليه هو عليه والمقول للمسلمة ولغير المسلمة والمسلمة كاريك لكي أبوكين كنا ومسلمين كنا ومسلمة مطعم مجلات لك لكن كل ما وصلت الله وسكت الحبيب للملوم والكجنع أولنا نفع أربع وجمال الله وسنة تنتهنا بل تكرم هو الوضع إذا تفعلت إذا تفعلت إذا تفعلت أمور الناس على أمر الخزع ليه لم تدر الله كتبت كون آدم حال الكمال يا تكتر السوزي تتوقع قبض بعد كما يأتي صدر صور الأسري وتبت تنكر نعفا بس كده هو حضر الله كما تعالى تجد الولاء إلى مقبلة الحمد لله شكرا إلى رسول الله مرضي شكرا إلى الكمال جلد الذين تبقى sannan kuma wani gaba ya zai haka mai manzon Allah ma'abuci daraja na wani mutum manzon Allah ma'abuci dangantaka na duk wani mutum mai daraja mai dangantaka ɗan askar da rasulun lahi an gaisu dan rasulun lahi shi ya yi bayani yadda tarbatin annar adama har abin da ya kawo zuwa ga abdullahi yadda ba a taɓa tashin wata da yan mace ba yan fito da kawar na ƙasa zuwa a wata ba ba sai da ɗamarin amri ba a taɓa tashi da zina an ka babai ba sai ba rufe a kan tarihin karkar ke kasar babana na ban kaka a cikin ɗan karo ka ka san kuwan kaka ba cikin cikin fura ba ke da zo muka yi saura da ɗan gudu tun da dama ya ruwa a cikin tsatsan maza ya auna ka kai kai so nan su komo wannan kai so nan su komo wannan manzon Allah ya ce shi ka ba da tarihi dan na hatta annabi Adam alaihi salatu wassalam ba a saka sarki dan nan an ka ba bai ba ashe ba ku kace kuma ba ba sai ga ya ga ba da tarihi ba ba sai tarihi ku ban baban sai tarihi ku ban ka kafila in ka ruka wai ba shi ne ba sai ko ban ka ba ko kulle ya ce muka ba labarin ɗan gajiya to kai ido da biyu ka san ba to ina magana kowanka suna yi wawa sai masu wani mutane kai ka mai da kallo bai ma an mutu da rusu shari'a ina ya ce za ka san ta da umuran da idan kan binciki al'amuran mutane lantarki na ambata hitimin da wani mutum ba har da kamala barka ba wanda ya cika garin joki kuma ya iso da mu yau wadatu a sha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma yake zai da lura ina nuna jagorar guda wanda ni na da guda an harba wallahi na nan da Allah kisa Muhammadu ya tara alƙama da mutum da sojoji da ɗaukaka wanda ba kuma yawon da ba ya hasu بعد أنك جربت تؤمن بالقربة أبدا مسلما حاليا بالله لأن المنظر ألا معبود إلى رجع ولأن المنظر ألا معبود إلى الجنة وأن المنظر ألا معبود إلى المدينة وأن المنظر ألا معبود إلى المدينة ولد بدرجة ومن تبع درجة حاجة رسول الله كيف المنظر ألا الحاجة كلها لكن من ظن أن لا يعرف لا يعترض أو يكره ما حدث من أبي أوليني ورسوله ثم في الصباح أي أمر الصباح العالي والسكتة دعوة وشيخ ويعني تنمني لهم تنمني أنك تصلب وما تتعبني يو كذا مجنيا وكذا بي وجلانا الله أن نزيد له لدي mutum ke haka irin kuri Allah an zamani shi an duniya kai dai da Allah shi shi ke ma bayani. Inda na yau gani da abin ɓarfigari da ta kalla wala da zai yi wani ne zai marki yi rara kalla albarki za a rara Allah ya karbi duk rara Allah amma ana jira a yanzu كنا نبينا يعلم فقد الشرائع اليوم وتعرف الناس تلم أبو ذر خاطر أبو yayin ya ma ta yayin a ta samu da ka zoga zoga ka saka ta yi kwanar gelo shi ne ka koma ko ta yi أو يرجع لو كان أنا الصبر حتى الدولة الذي يرجع أمر الشعب لو إذا أمن أشاهد أمتر إذا أمني أمفاني ما رأى أن كل رشامة أبنسيان كلها لك لو كان به لشي باب أبن إياه شين عوض عانا ديوا ومن بعدها كل أبطأ mutumin nan ba su nan da karkatar da rayuwa a bayan kudulin su sa duka da hanyoyi don zabiru ita hanya kabilaci mutane kudulu hanyoyi da yawa ta cikin ita abadiru wajen harfi yawa kudu kabilaci harfi amma an sai kudulu gari da harfa abin ya zan nan ɗari amma ga yawa hanyoyin arzikin bakin ciki ka karkatar da rayuwar daga hanyoyin bakin ciki ko amma akwai asa akwai kuma ka karkatar da rayuwar ka alamun da suka ta haida al'ulfa ko wani ya al'aba shi kuma da za a yi zarfe da bulihun da wa tsanantar tsanantar bakin ciki in da fasa albayar kirkirar da zuciyarka to kai ne karkatar da rayuwarka abin da yasa a cikin rayuwarka a yau da lamun nan an da to a cikin nausa a yau da lamun ko da tsaka to da wanda bai suka ka ko ta kuna koyi da manzo ke musulma da kan baban to an ta tuna ta ta babu da gudu a ayi jimlewa kai ma ban jimle ko ni yayin kai koyi da ki الجنة تقوله كل البتاع بتاع البتاع ده لو ما نيجي كمان ده هو عشان كده يوا بالبتاع الفرن دي وقال تمن لو كتي ينزل هو سنة الله ولا تبي من أهلك إنك تنتبه الله كما إنك لا تعلم من خالقك kai ka yi mamaki daga wanda ya halaka ka ce a hayayi wani hankewa ne so shirya kuma ka kuma da duniya bari ya ce ba shi ya kamata kai ba ya mai yi mamaki ne zare daga wanda ya tsira daga azaba Allah ka ce kai ba da sai ya kai mamaki ya maka da tsira daga kai ma da ya kai tun da lafiya kai mamaki ya wani kiya sai ka tsira bari ko kula da maka da an in karfi ma yace ba banna a ce wa yara zama na bane in karfi ma kamar na bane kuɗi amma da yake sun kana yana da ciya inda nuzum al-majid yace haqiqa bi inda nuzum al-majid haqiqa tawarin girma afdalun lakum أولا بعد إن بعد ثم ذنه لك قرآن وعداء الآن وردت أمك أو الكيل فتحلوا أولا التوبة كما قلت إذا ما الحاجة لنو أنت وأنت تعقل إلا بالآية من قناة ذلك أن لك تجل متعة بيته إذا بمين المقيم تدان على القول يكون إلى بمين يزور على القول على المقربات أبو مو أبا سبيلك فإنه كما سوء على القول